yana wangume da ni idanunsa almishe na ce zen bai tankawa sai gyaɗa kansa kawai da yayi yaushe za mu daina na faɗa daina me ya tambaya na buɗe idonsa kowa ya rayuwarsa mana na faɗa ke ni ba zan iya ba gaskiya kawai ki jira lokacin rabuwar mu yayi ya faɗa yana shafa bana. idan na samu ciki fa na tambaya idona da hawaye ina son shi ya faɗa menene amfanin su bayan rabuwa zamu yi na tambaya zan ba mamman mamashi ya faɗa amma ni ai ka ce ni ka mishi budurcin nan a banza na faɗa cikin hawaye kiɗa kai kawai yayi sannan ya ce tabbas bai. ban iya biyan ki ya ƙara yana matsin jikinsa haka ba ce ya gaba da mu washe gari ni kaɗai na yi sallah don duk yanda na yi da shi kiyawa ya yi bayan na idan na yi wanka sannan na wuce kicin kofi da plantain na yi ni kuma na haɗa ci mai kauri na ci na sha sannan na wuce ɗakin na bacci ne ya kwashe ni mai daɗin gaske na jima kafin na farka buɗe ido na ke da wuya na sauke su kan zan da ke kurɓar kofi yana kallo na ne kika gudo ko ya faɗa wata abinci a nai daidai nan wayata ta ƙara cikin murna na ce ina ni ina kwana ta ɗayan ɓarin ina ni ta ce kun tashi lafiya kin san yau da dare fa za mu tashi na ce tun hidimar jama'a ba ta min yawa ba bari na kira ki mu gaisa zabura na ce wallahi abu ya sha min kai ganin nan zuwa na ƙare ina kashe wayar zan da sa ƙoke kai na ce ina za gidanmu na faɗa ba za ki fa ya faɗa na miƙa cikin sauri na rufe sa tare da ta na ce don Allah ina ni za ta saudiya ka bar na je mu sallama ke ni ba za ki ba saboda ina buƙatar ki na ƙi zuwa aiki ya faɗa na ƙoƙarin shigewa rufe na koma yi na langwabar da fuska sannan na ce don Allah ka min haka murmushi ya yayi sannan yace zaki bani zan baka in na dawo na fada? a yanzu kuma in kin dawo ki kara min ya fada? bayan komai yawa kana na fada wanka cikin les na shirya mai matuƙar kyau da tsada sannan na sa na saka yan kunne na na yana jikina da madaidaicin mayafi na fi ko ina da tagare zan ne ya kai ni har kofar gida bayan na sauka na dube sa na ce ba za ka shiga ba zan shiga in na dawo ya fada? yadda kai kawai na na juya Hauwa, na ji ya kira ni, dawa ne na ce gani, hannu ya saka ya ɗauko bandar ɗin ɗari biyar sa biyar ce ki ba wa ‘yan uwanki. Jim na ɗanyi ina tunanin amsa. Amshi mana ya faɗa, hannu na saka na amsa sannan na ce na gode. Na wuce. Da sallama na shiga cikin gidanmu sai dai hayane da matan gidan suke ya sanya na tsayawa na wuce ciki don wani mugun ɗokin ganin ina ni nake. Da gudu na faɗa jikinta gungun mini ta yi sannan ta ce, na ɗauka za ki ƙara hankali. Dariya ne sannan na da ta, mun sha hira sosai sannan da ta ji hayaniyar ta tsagaita ta ce 'yansu maza je ki gaisa da su Ali. Dan yanzu gulma sun fari sun fari suke yankowa. Miƙewa ne sannan na je muka gaisa fuskar kowa dai babu yabo babu fallasa haka na biyo muka tarba da hira. Wajen biyar in inna ni na shirin tafiya zan ya kira ni ɗaga na yi sannan na ce ka dawo ne i ina kofa ya faɗa. Baba ƙarami na kalla na ce yana ƙofa miƙiya yana faɗin bari na shigo da shi shine mai bulalan idanu bulalan idanu ku dariya muka yi daga ni har ina ni kafin ya fice tare suka dawo suna yar hira fuskar can zan cike da fara'a da ban taɓa ganin irin ta ba ka ce kobo mutanen gidanmu sun fito tsakar gida sama sama suka gaisa sannan ya shiga ɗakin ina ni bayan sun gaisa suka ɗan taɓa hira sannan baba ya shigo shi ma suka gaisa ya faɗa nan da minti talatin za su iya airport mun ƙara kamar minti goma kafin zan miƙe tare da cewa za mu wuce wasu hawaye ne suka zubo min na makale jikin ina ni tare da cewa ni ba yanzu zan tafi ba ina ni ce ta ture ni tana faɗin kin ji ai baban ku ma ya ce yanzu za mu tafi ko sannan ta dubi zan ta ce don Allah ga amanar kunu na baka ka riƙe ta cikin aminci kuka na take ina karin makalan ina ne sai da baba ƙarami ya daka min tsawa har da ika ƙarin zai buge ni sannan na yi shiru na fara gyara mayafi na ina shaɓa hawaye zan hannu ya sanya cikin aliyu sannan ya wawo kuɗin saudiya wanda ban san adadin su ba sai dai bandar ne ya bawa inna ni sannan ya danka baba ƙarami rabin bandar na ɗari biyar a takaice dai sai da ya bi dukkan jama'ar gidanmu da kyauta mai tsoka sannan ya riƙe hannuna muka fita ina shaɓar kuka jama'ar gidan na mana rakiya Dan ne ya shigar da ni cikin mota sannan ya zagaya mazaunin direba ya tada mota. Murtala suya sport ya yi faki sannan ya ɗora hannunsa saman na yana murza cikin wani salo. Ɗago idanuwa na na yi jage-jage da hawaye na kalle sa. Ɗan mamaci ya saki sannan ya ce ki daina kuka haka nan nan da lokaci kaɗan za su dawo kin ji. Kuma baki na ya kawai ban tanka masa ba. Kin ji kululu ya faɗa gyaɗa kai na yi. Tishu ya jawo ya ce to goge hawayenki. Amsa na na goge sannan ya ce nama ko kaza cikin shagar da ban san na yi ba in ce kaza. Alright, few minutes ya faɗa yana fitewa. Bayan mun koma gida sallama gaba na yi sannan na zauna ina kallo ina cin kaza ta a falon kasancewar zan ya fita zuwa gidan mamma. Knoki na ji a kofar shiru na yi ina tunanin waye zai min knoki don zan na da ki haka ma zaitun. Tunanin ko ne har sai ya sanya na nufi kofar tare da buɗewa. Tamke fuska na yi sannan na ce lafiya dan mamashi zaitun ta yi sannan ta ce dan mamashi zaitun ta yi sannan ta ce hawa haƙuri na zo na baki kan abin da ya faru jiya sai da na zauna na yi nazari sai na gaban kyauta ba domin babu abin da kika yi min da zan hana ki zaman lafiya a gidanki ko ba zan taba auren zan ba duk auna da nake masa tun da na auri mahaifinsa don Allah komai ya wuce na roƙe ki ta faɗa tana haɗa hannayenta biyu duk da ban yarda da ita ba sai na yi ɗan murmushi na ce ni dama ban riƙe ki da komai ba ba komai wallahi Yau wa na gode sai da safe ta faɗa tana juyawa rufewa dai na koma ina ta mamakin wannan sauyin nata duk da zuciyata ta hakikanci akan sabon matoci za ta ƙwalla ɗakin zan na nufa don gyara bayan na yaye bedsheet ɗin ina cikin na ji wani abu ya tsire ni ta ƙasar katifa kamar allura ɗan katifa na yi sai kuma wata ƙatuwar laya da aka soke ta da allurai kusan goma ta bayyana cikin tashin hankali na kira sunan allah ta da ɗauko ta na ajiye kan bai sake garewa ta na koma na ɗauko cikin tashin hankali na dan wa mamma kira cikin bakwanci ta ɗaga tana faɗin kin ji mai gidan naki shiru yanzu nake cewa ya taho A'a mamma ba wannan ba, laya na gani a ɗakin ɗakinsa ƙasan katifarsa mai allurai da yawa, ban san ya zan yi ba, na faɗa cikin tsoro don tabbas na tsorata. Kwantar da hankalinki ga nan zuwa yanzu kin ji ko ta faɗa tana kashe wayar. Gida kai na yi sannan na ajiye wayar jikina na taɓari, zuciyata ce ta bani da na kuma da na kuma duba ɗakin ko zan tsinci wata sai dai duban duniya ban koma ganin komai ba. mintuna kusan talatin sannan na jo ƙarar buɗe gas mamace zan zan sai kuma wani dattijo da kallo guda zaka masa kasan masanan addini ne sosai ni ne musu jagora har inda laye take malamin ɗauka ya yi sannan ya jinjina kai ya ce wannan ita ke sanya sarawar sanyi dama na ce muku asiri ne kuma sai an gano layar tukunna mamma gyaɗa kai ta yi ta ce tabbas kallo na yi sannan ya ce ina kika ga wannan ni da ke makale jikin zen na ce ƙasan katifa masha Allah kuma dubawa da kyau ko za a ga wata ya faɗa duk da na duba bai hana ni sake dubawa ba sai dai babu malamin ya je zazzage filonsa kamar yadda ya faɗa haka na yi sai dai hana cire filon tas ɗin babu komai mama ce ta ce hawa ɗoko ba a farke filo zan cika ni ya sannan na wuce na ɗoko malamin ne farke nan take wasu layu biyu suka faɗo masha Allah ya furta zan yace yanzu kan mugayen abin nan nake kwana malami ya ce ɗaya ina zaton ita ke sakar masa ciwon kai ɗaya kuma wadda ke hana su ibada amma in sha Allah yanzu kuma zai zo ƙarshe nan take malamin ya zara allurar daidai lokacin zan yi saki ƙara tare da dafa kansa wasu hawaye ne suka saukar min ganin mawuyacin halin da ya shiga lokaci guda ina ƙoƙarin zuwa wajensa malam ya ce bar shi waka ce ta karshe ce yake yi insha Allah wajen mamma na je na rungume ta ina kuka don sosai nake jin tausayinsa na ratsa ni mintuna kalilan malam ya gama karya tsafin layin sannan ya miƙo min ruwan magani ya ce na bashi ya sha an jima duk yadda na da mamata kwana kiyawa ta yi suka tafi suka bani da zan da ke bacci kan kujera jikinsa in kim da zazzabin. Har wajen sha biyu ina nan zaune gefensa na zuba tagumi ina tsiyayar da kwalla Sha biyu da rabi ya buɗe idonsa ya kalle ni, ɗan mamushi na yi masa na ce ka farka. Kululu kawo min ruwa ya faɗa yana lumshe idonsa, ruwan na ɗoko na taimaka masa ya tashi ya sha sannan na basa da maganin. Amma ya amsa yana faɗin shi baya son kwalle Sai da na dariya sannan na ce wannan fa na magani ne ba kullan ba. Duke bakinsa ya yi alamun ba zai sha ba. ba ta rai na yi sannan na ce shi kenan tunda ba za ka sha ba na faɗa ina ƙoƙarin miƙewa kin ga ni na sha kululu ya faɗa yana riƙe ni ba shi na yi ya sha ba tun da yawa ba sannan ya ce na ƙoshi haka ana jin yunwa na tambaye sa kiɗa min kai yayi ce haɗa min ci tunda akwai bread bayan ya sha na ce mu je ka kwanta jikinka da zaɓi har yanzu kululu na gaji sosai amma ban yi sallah ba ya faɗa cikin muryar marasa lafiya taimaka masa nan ya yi alwala sannan ya zauna ya fuskanci alƙibla jiyo waye ya kalle ni ya ce na yi magarib girgiza masa kai na yi hawaye na ɗan sauko min cikin damuwa ce kululu kukan me kike ni ba koma ba kai magarib ba na ƙare ina shaga hawaye na gyaɗa kai ya yi sannan ya tada sallah ya jima yana sallah don hasiri na fara barci bubbuga ni ya yi ya ce tashi mu je ɗaki da maka rufe ɗakin jikinsa zafi rau makale ni ya kamar koyaushe cikin kunne na ce kin ce in kin dawo za ki bani turo baki ne sannan na ce baka da lafiya fa kuma ni na gaji murmushi ya yi sannan ya ce wasa nake miki kululu Wayaushe na zama kululu na faɗa ina tsuke baki murmushi ya ce wannan tsohuwar ta ce na riƙe amanar kulu a rarar sanayi na ce kai ne tsohon ba ina ni ba dariya ya yi tare da ƙara matsayin jikinsa haka ba sai ya awon gaba da mu duka Mark Fletcher ina kici ina dafa indomi zan ya shigo hannunsa riƙe da kof na kofi bayan ya ajiye zagaya hannunsa kan waist na tare da ɗora kansa wuya na cikin haɗaya ce kululu zan je wajen mamma wai baka ci abincin ba na tambaya i kululu na sha kofi ya faɗa yana shi suna wuya na to sai ka dawo na faɗa Na matsayi ya sanna ya ce kululu ko za bani ya ƙara yana saka hannunsa cikin rigata dole ta nai na ce gaskiya ka bari sai ka dawo na ƙare ina haɗa rai mamushi ya sanna ya ce ke zake rai ke bari na dawo ɗin ya ƙare ta da jiyo ne na fuskance sa kallon juna muke ido cikin ido murmushi zan yi ya ce kululu kina da kyau na gode na faɗa ina mai dukar da kai na ƙasa hannu ya sanya ya haɓa haɓata sannan ya ƙara riƙe ni ya ƙara ƙure ni da ido sai ya haɗa bakinmu waje guda mun ɗauki lokaci kafin ya cika ni muna mai da numfashi sai da sai da na zuba abincin sannan muka fito falo muka nufi ƙofa don masa a ƙofa muka yi kitibis da zaitun wadda a yanzu muke mugun shiri da ita murmushi na mata sannan na ce ashe ma kina tafe shiga bari na dawo. Da murmushin ta ce oke a bakin mota zan ya riƙe hannuna tare da cewa kululu ni ban yarda da ita ba wallahi ki dinka horarta. Hararar wasa na saka masa sannan na ce ka dinga kyautata wa mutum da zato sai ka dawo. Janyo ne ya jikinsa ya ce min ya ƙare yana pontilis ɗinsa. Dariya na yi na ce ba zan yi ba. Allah in baki ba koma za mu yi ki bani duka ya faɗa na kafe ni da kyawawan idanuwansa yana waka baki na na ɗage tare da fikin lips ɗinsa ne da kyau sannan ya shiga kisan ɗina sosai bayan nan ya fi kin ɗina a goshi Six ya ce kula da bebi na ya ƙara yana shafa cikina. Murmushi na ya tare ya masa bai ina mamakin yadda zan ya canza lokaci guda musamman da aka sanar masa da ina da juna biyu watan da ya wuce. Soyayya da tattali da yake yi har sai da yake ya dinga bani tsoro. Ina masa tuni kan furtinsa na gabuwa nan da shekaru biyu sai ya ce ya sani an shi ba so na yake yi ba saboda bebinsa yake kulawa da ni. Zaune na tadda zaitun tana kallo murmushi na saka mata na ce an ci ina kwana. da murmushi ta ce ni dai na ce ki daina ce min anti mana ina na hal ni can na barota tana shan golden moon ta ce tana zuwa ita ma ta faɗa ai kuwa na haɗa mata smoking da ta ce na yi mata jiya na faɗa ina murmushi ba na koma to dama zan ɗan fita na ce bari na biyo mu gaisa ta faɗa la baki ci abinci ba na ƙare ina nuna mata indomi da na ajiye a center table no and ta faɗa tana miƙewa Kofa na raka ta sannan na jiyo kicin na nufa da na ɗoko jus. Ina zama na ji ana kunokin kofa miƙiya na na buɗe na haife ta rungume ni tana faɗan. Oyoyo anti. Rungume ta na yi ina cewa my baby is looking to Dariya ta ce kin san wani abu yau? Yau ni na yi gyaran gashina da kaina shi yasa na yi kyau sosai. Dariya na yi tare da kama hannunta muka shigo. Ina faɗin aikuwa dai. Anti kin san dadi cewa ya yi wai na zauna na yi hira da shi, ni kuma ina ganin ya kunna ni na gudu nan. Ta faɗa tana zama kan kujera tare da janyo plate ɗin indomi. Let me fit you, na faɗa ina ƙoƙarin karɓar span ɗin hannunta. Kuma yanzu fa ni na girma, I don't want to be treated like a baby, ta faɗa tana juya ido. Dariya na saki na ce lallai kam bari na ɗauko span mu ci tare. So na faɗa. Gaskiya ni anti yunwa nake ji ba za ki taɓa min ba. Ta ƙare tana shaga fuska. Alright, rigima, maza cinye, cinye na baki kayan daɗi, bari na zubo wata, na faɗa ina koma kicin. Rugowar na ragowar na jiyo sannan na dawo na zauna muna jefa hira jefi jefi. Ana cinye. Anti ni na ƙoshi fa ce wannan hau. Hararar wasa na yi mata na ce, sai kin cinye shi. da ka cikin sai ta ce ni ciki na ma ciye yake anti yar wayo bar na ɗauko miki smotin ɗin na faɗa ina ɗaukar plate ɗin don kai wa kike ɗauko smotin ɗin na bayan na ajiye plate ɗin na nufo falo kwanta na gana ha tana shuwa bakin bakinta na fitar da kumfa sakin kwaf ɗin na na nufe ta da sauri ina faɗin hal me ya same ki hali idan take fitar da hawaye sun ƙara manya da haske ta kama hannuna ta ɗora kan cikinta. a gigishe na miƙe tare da ɗaukar ta a hannu na yi sashen su da ita ina ƙulla a dadi kira sani shi kaɗai ne a gidan cikin sassafa ya sauko tun daga sama yake faɗin lafiya ganin na cikin wannan halin ya koma sama cikin sauri sauri gudu gudu don ɗauko makullin moda a hanyar sa ta sauko ya bugi wani glass da ke ɗauke da kifaye different color aiko ya faɗo ya fashe sai dai babu kifi babu alamunsa Na gudu maka nufi mota sai dai ko kafin mu je numfashin Nahal ya tsaya. Idanunta sun kafe babu abin da nake sai ku da salati ha muka karasa. Babu ɓata lokaci aka shiga emergency da Nahal gefe na koma na warware mayatan a baya ta don sai lokacin na suna jikina babu lullubi ina share hawaye. Dadi ne ya kira zan ya shaida masa mintuna kalilan ya karaso shi ya ni yana rarrashi na don jikina ya gama bani Nahal ta tafi kenan. Mun jima kamin na amshi wayar wayarta don kiran zaitun bugu ɗaya ta ɗaga tana faɗin mai ya samu hawa ɗin. tuna na yi furucin don sai abin ya ɗaure min can dai na ce hal na asibiti. Ihu ta kuma tana faɗin me kika ba wani hal ta? Ta ƙare tana kuma fasa ihu. Muna El Madis ki zo nan na faɗa ina kashe wayar da kuma faɗa jikin zan ina sakin sabon kuka. To masu sauraron mu a daidai wannan gabar za mu dakata.